كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين لمرن ba kamar yadda kuke surantawa ba ne cewa babu wani hisabi kuma babu wata sakayya tabbas littafin ma'abota da'ar Allah yana cikin illiyina